kasan yau ne 'yan matan nan suka yi wata goma aliyu wata goma daidai yau sha hudu ga watan fabrairu to saƙon da suka aiko mana shine za su ci gaba da zaman dirshan din nan a wannan wuri da suka saba zaman? sannan kuma za su yi manema labarai jawabi da karfe hudu na yamma ita bayanan da da shugaban kasa ya a ganawa da ya da manema labarai inda yake cewa nan da sati shidan nan za a kwato 'yan matan Chibok. To shi ne wa'annan ƙungiya suka ce to a yau idan suka yi zaman nan za su fara kidayen kwanaki har zuwa makonni shida nan da shugaban ƙasa ya faɗi da bakinsa. abin mamaki kusan a duk najeriya wannan kungiya ce masu zaman nan a cikin wannan lambun kawai a najeriya suke gudanar da wata hidima na tabbatar da cewa ba a manta yaran nan ba ko kwarai da gaske wato a yau su suna wata tara da kwana goma sha biyar daidai da wannan zaman kuma kowace rana sai sun fito kuma sun bayyana mana a dukkan rahotannin da muke yi cewa ba za su kwasa yin wannan zama ba ko da mutum ɗaya ne zai rage wajen zama a lambun nan har sai ranar da ubangiji Allah ya ba gwamnatin Najeriya iko ta kwato 'yan matan nan ko walau suna raye ko kuma a kawo gawakin waɗanda suka mutu. wani abin mamaki shine ko a can jihohin da su wa'annan 'yan matan suka fito irin su borno da yobe da adama da sauransu baka cika jin wasu hidimomi dangane da batun yaren nan ba to a yanzu jawabin bayanin ne da muke da kai aliyu rabin iyalan waɗannan mutane sun barbazu a cikin abujan nan yana da matsuguni matsuguni a cikin abuja har wuri kamar guda shida daban-daban sabuwa a cikin su ita ce wacce take fegi a kuce kusan kilomita 60 daga cikin abokan nan ana da iyalai biyu da da talatin ɗari ɗaya. waɗanda suka gudu daga tsakanin chibok da dambuwa suka tara kansu a nan ciki har da wasu mata da suka haifi ƴaƴan jarirai jariran akwai ɗan jaririn wata uku akwai jaririn wata biyu akwai jaririn wata ɗaya sun biyo ƴan uwansu da ke zaune a wuraren da hankali ya fi kwanciya domin ko da sun zauna a jihar borno ko jihar adama ko jihar yobe ba kwanciyar hankali kullum a tafa ciki yanzu suna tsakani a nan ne an jima suna wani wuri saboda san halin da ake ciki ba. To Madina kafin kyale kike tafi eh, na san yau duniya eh, musamman turawa suna wannan abin da ke kira Valentine's Day na ranar masoya. A Najeriya an ma san wannan ranar yau ake yin ta? A kwarai kuwa a Najeriya an san wannan <laughs> an san wannan rana wani Alhaji Aliyu ranar sha hudu ga watan fabrairu ai rana ce da kowa ya sani a duniya cewa rana ce ta masoya a yanzu haka in ka bibiya wuraren shakatawa an sassa su furanni matasa na ta yawo suna ɗan shakatawa haka wasu ka gansu kila mata da miji ne wasu kuma kila masoya ne guda biyu ko uku ko hudu duk inda ka je dai za ka ga alaman cewa akwai abin da ke faruwa ga waɗanda ke kirmama wannan rana da kuma karrama shi za ka kama har raye-raye suke da 'yan tabaka nashi haka da 'yan shaye-shaye kawai soyayya ake tsaye a cikin rediyoyi da kuma talabijin gaba ɗaya duk inda ka buɗe duka ga alamar zuciya da wasu 'yan fudanni haka na cewa yau rana ce ta soyayya kuma amma duk da haka ba a manta abubuwan da ke faruwa ba ana son mutane ke kokari su nuna soyayyan nan har ya kai ga waɗanda a yanzu haka suka bar matsugunan su ko suna ta tafiya ana kai musu abinci da kayan tallafi to kaga kenan ko ina an san da wannan rana Gama da Lamadina mun gode kwarai da gaske. To wakilin mu Madina Dauda kenan a birnin tarayya na Abuja a Najeriya. Kana son yi aure, na son auren biyan kanawa baban gida, ni kuma gani ban da tsagen baki, sannan ni gani ba da gaire ne ni ba. Kana son yi aure. na dai kuɗatan kara na gare su ba dai tsoro ba masu auren baka fana mai baban gida ni kuma gani ba na san yaƙi ko kusa ina son yi aure